ministan ƙasa a ma'aikatar tsaron najeriya kuma tsohon gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalle na daga cikin gwamnonin da suka sha ƙasa a zaɓuɓɓukan gwamna da aka gudanar a ranar 18 ga watan maris na shekara ta 2023 inda ya ƙalubalanci zaɓe da kuma ayyana gwamna dauda lawal dare na jam'iyyar pdp a zama halattaccen zaɓaɓɓen gwamna a jihar zamfara kotun mai alƙalai uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a cordelia ogadi bayan da ta kwashe sa'a biyar tana karatun hukunci ta kori karar da bello matawalle na jam'iyyar apc ya shigar saboda rashin cancantar ta lauyan mai kariya na ɗaya wato gwamna dauda lawal dare chief solomon akuma san ya ce hukuncin da kotun ta yi ya yi daidai The judgment uh, is well considered. The reasoning was perfect. Mm. The consideration of uh, Ya ce hukuncin yayi kuma hujjojin da aka bayar masu nagarta ne. Um, Gaskiya doka ta yi aikinta. Wannan hukuncin zai ƙara ƙarfafa uh, demokuraɗiyyar mu domin hukumar zaɓe za ta san cewa abubuwan da take yi daidai ne. kuma duk masu son ta ayyana dan takarar da ya ci zaɓe dole sai sun shirya shi kuwa lauyan mai shigar da ƙara wato tsohon gwamna bello matawalle na jam'iyyar apc usman ogusule san ya ce sun yi ƙoƙarin nuna wa kotu hujjojinsu na cin zaɓe. We able to show as petitioners any document that gave us the winning structure and the table was contained in our petition. ya ce a mu na masu shigar da ƙara mun nuna wa kotu takardu na hukumar zaɓe masu nuna cewa mu muka ci zaɓe kuma mun yi ƙoƙarin nuna wa kotun akwai ƙananan hukumomi da yawa da ba a kammala zaɓen ba yanzu da wannan hukuncin za mu haɗu da mai shigar da ƙara domin ɗaukar mataki na gaba domin shigar da ƙara da kuma yin shari'a suna cikin tsarin zaɓe don haka nema doka ta tanadi a kafa kotunan sauraron ƙararrakin zaɓe bayan hukuncin da aka kammala na gwamnan jihar zamfara akwai sauran kararraki da ke gaban kotuna daban-daban waɗanda ake dakon a saka ranakun da za a yanke su abinda masu lura da al'amuran yau da kullum kamar farfesa bello dodon bada ke ganin cewa dama 'yan siyasa su ne ke hana a yi zaɓe kuma su ne ke zuwa kotuna ai su ke hanawa saboda su ke mai da zaɓe ko ta yi rai ko a mutu su ke fitar da dukiya da kuɗi da makamantansu duk hanyar da za su bi suna da irin wannan ɗabi'a cewa komi ka kai kai kai duka ci zaɓe ka bari a te kotu to ai suke lalata duk tsari kuma yanzu kaga tun da yanzu a zamfara ai jam'iyya ce ta pdp mai lema hmm. tunda an ka tabbatar da gwamnan to yanzu zaɓe ya yi kyau kwarai amma kuma jam'iyya mai lema lokacin da an ka tabbatar da shugaban kasa wanda ba na jam'iyya ta ba kuma ta ce zaɓe bai kyau ba hmm. kotu ba ta yi adalci ba gaba ta yi yanzu dai lauyan na jam'iyyar apc ya ce suna da sauran dama biyu a gaba kuma wanda ya shigar da karar zai gaya musu abin da za su yi domin yana jin cewa fashi ne aka yi masa a zaben da ya gudana da kuma kaddamar da wani ba shi ba a zaman gwamna muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya